jirgin saman sojoji dauke da jami'an tsaro 'yan jarida da jagororin kungiyar gwagwarmayar kwato 'yan matan chibok wato bbog sun tashi don ziyarar gani da ido kan yadda dakarun sojojin najeriya ke kokarin kwato sauran 'yan matan chibok 195 tawagar mbbog ta hada da jagorar su obi ezekwesili aisha yusufu manase allen da ibrahim usman ziyarar gani da idon bisa jagorancin ministan labarun najeriya layi muhammad ta tsawon wani biyu ce jirgin sojojin zai yi shawagi da masu gani da idon kan dajin nan na sambisa baya ga wakilan kafafen labarun gwamnatin najeriya wato nta frcn voice of nigeria da kuma nan akwai wakilan kamfanonin dillancin labaru na ƙetare da suka hada da reuters da afp wannan ziyarar gani da ido ita ce ta farko da aka gayyaci 'yan gwagwarmayar bbog amma dama ma'aikatar labarai da herkutan tsaro sun saba shirya irin wannan ziyarar ga manema labarun sanya 'yan bbog a zahiri na da alaƙa ne da yadda 'yan ƙungiyar ke nuna rashin gamsuwa ga bugun ƙirjin sojoji cewa sun wargaza tungar boko haram ta dajin sambisa in haka ne kuwa a madubin kungiyar akwai mamakin rashin samo ko ɗaya daga cikin 'yan matan bare a je ga maganar madugun 'yan ta'addan abubakar shekawo gama ma abin da ɗaya daga shugabannin kungiyar dr iman shehu ke cewa har yanzu jami'an tsaro ba su fahimci abin da ake nufi da demokradiyya ba har yanzu suna nan da tunanin yadda suka yi aiki lokacin da turawa ke mulkin najeriya da kuma lokacin da sojoji ke mulkin najeriya don haka akwai sauran aiki a najeriya musamman ma jami'an tsaro akan yadda ya kamata su yi ma'amala da mutanen kasarsu a ƙarƙashin mulkin demokradiyya yanzu ana batun cewa an je kam zero to akai yan jarida kam zero mana inda gaske ne an ɗauki kam zero akai yan jarida kam zero ai ba ɓoye take ba saddam an gan shi cikin rami an kai yan jarida su je su ga ramin da yake don haka mu tun da shugaban kasa da kansa ya ce in ba an samo 'yan matan cibok din nan ba gama yakin boko haram ba don haka da sauran aiki tartibin bayanin wannan ziyarar zai ƙara bayyana zuwa yau dinnan talata tuni ministan tsaro mansur dan ali ya yi bayanin yadda lamuran suke tafiya daga yola inda aka ga hotonsa tsaye daura da shugabar bbog obi ezekwesili madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya